godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu da da sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi kuma wanda ya fata babu mai shiryar da shi ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allah ya daɗin tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi masu ainihin sauraron mu da kallon mu a nan kusa da waɗanda za su saurare mu kuma su kalle mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani muna muku sallama da cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yanzu da muke magana ranar lahadi ce wadda ta daidai da ranar sha biyu a ashirin da biyu ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da uh, shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas daidai da biyar ga watan ogos shekara ta dubu biyu da bakwai ƙarfe tara a uh, ƙarfe goma daidai na ainihin wannan rana ga shi muna zaune a Mahmud Tukur Lecture Theater a abu kongo zaria jama'ar musulmi wannan lakcar da za mu gabatar a yau ta takenta shine intanet baiwar allah wannan lakcar asalin ta ci gaban wata lacca ce wadda muka gabatar makonnin biyu da suka gabata wadda muka sanya mata suna da'awa aikin Allah to ga kuma intanet shi kuma baiwar Allah wannan lakcar tawa akwai bayanai da nake so in gabatar kafin in fara a kai tukuna ba don kuma ba akwai wani kuskure da ya faru a tarihin da'awata a garin nan to yau zan warware shi Allah su wato abin da ya faru jama'a na tashi ina koyon karatu ina karantarwa ina zuwa yin wa'azi kuma ina zuwa jin wa'azi to sai dai daga cikin matsalolin shine daidai sadda na taso lokaci ne da hayaniyar ƙungiyoyi da ɗariƙu suka ƙarfi a ƙasar waɗannan ƙungiyoyi da ɗariƙu hayaniyarsu sai ta kaima ba su yadda da musuluncin kowa ba sai wanda yake cikinsu tuni kuma da na taso ashe sai na yi laifi da mai waɗannan ƙungiyoyin da ɗariƙun shi ne sun sa rai sai in zama ɗansu ko in zama ɗan wata ƙungiya ko ɗan wata ɗariƙa tuni kuma malaman da ne karatu a wurin su duk ba ƙungiyoyi ba ne kuma ba ɗariƙu ba ne malamai ne na musulunci to ni ma sai na ga wannan hanyar tasu na gamsu da ita don haka sadda na zo ina karantarwa ban san maganar ni in shiga wata kungiya ko in soki wata kungiya ba ban san maganar ni in shiga wata ɗariƙa ko in soki wata ɗariƙa ba abin da na sani shine abin da na koyi karatu kuma nake koyo shine ƙur'ani da hadisi da ilmomin da ke kewaye da shi to ashe a nan ƙasar in har za ka yi da'awa dole sai ka zama ɗan ƙungiya kaza ko ɗan ɗariƙa kaza ko ɗan mazhaba kaza daga cikin ƙungiyoyi da ɗari'u da mazhabobin da mutanen suka sani idan ko ba haka ba to za su ƙulla faɗa da kai da abin da kake karantarwa komai gaskiyar abin jama'a wannan shi ne abin da ya faru a tarihi na azariya ni dai ba zai zagi ne haifaffen zaruwa babu inda na rayu a duniya kamar garin nan kuma babu inda nake fatan in rayu a duniya irin garin nan to abin da ya bani mamaki da na tashi ina karantarwa ban san magana wata kungiya dole sai na shiga ba kuma ban san magana sai na shiga wata kungiya ba karantarwa kadai nake yi lokacin sana'a ta kuma ta tela in je in yi sana'a ta lokacin koyon karatu in je in ainihin koyi karatu to sakamakon wancan irin abin da bature yake kira background wato khalfiya irin yadda na taso din ashe wannan ba a saba ganin haka ba dole ka zama dan kungiya ko dan dariƙa ko dan mazhaba to ni sai na taso duka waɗannan abubuwan ni ban ma san da bayanin su ba dan haka kuskuren farko kenan laifin farko kenan jarimar farko kenan to da na tashi sai duk abin da na koya na qur'ani da hadisi na san gaskiya ne sai in karanta sai in ji an ce to ai wannan abin ya saba wa mazhabin maliku to na karanta mazhabin maliku na karanta mazhabin malikiya don waɗannan abubuwa ne masu bambanci to na karanta mazhabin maliku na kuma karanta mazhabin malikiya jimillar su da ake karantawa a nan kasar. da kuma ainihin waɗanda yake su ne malamai suka sani a duniyar musulunci duk sai da na bin malaman da na san sun san su na zauna na koya a gabansu amma ni a yadda suka koyar da ni ba su koyar da ni cewa in bar musulunci in zama ɗan ƙungiya kaza in bar musulunci in zama ɗan mazhaba kaza in bar musulunci in zama ɗan ɗariƙa kaza kai abin da fahimta daga abin da suka karantar da ni shine za a iya shiga ƙungiya in ana buƙata ko a kafa ƙungiya to sai zama ni na tashi da a yadda zan yi ba ni bukatar in shiga ba ni bukatar in kafa za a iya shiga mazhabi ko a yi fatawa da wani mazhabi in ana bukata sai na ga ni na tashi ba ni bukatar in shiga wani mazhabi amma in ina karantarwa in na ga ina da bukata ina iya fatawa da mazhabi ko nawa ni a wuri na da imamu maliku da abu hanifa da shafi'i da ahmadu bin hanbali da auza'i da ibn mubarak duk ɗaya ne to ashe wai laifi ne imamu malik a wurin shi ya fi annabi muhammadu to ni kuma ban yarda da wannan ba to sai in ce annabi ya ce shi ya ce to ai maliku ya ce kaza to sai in ji kamar zan suma don ni tukuna in an haɗa maliku da annabi to ban san waye maliku ba to sai in faɗi maganganu masu zafi shi ya ce na zagi maliku sai in ce a'a ba maliku ne nake zagi ba wannan gaba yadda kuka ce nake rugurguza ta domin ne cewa annabi ya ce kuma ka ce to ai maliku ya ce ai maliku ma ya san da wannan magana ta annabi ni kuma ban taba kowa ba ba a taba kowa min ba cewa yana daga cikin sharaɗin bauta ya Allah duk abin da baka bauta ya Allah sai ka zo ka yi consulting maliku ka nemi shawarar maliku maliku ya zan karanta a masallacin kasuwar muciya wannan abin da zan karantar ko kana so in faɗa ko ka baka yadda ba to ni ba a taɓa koya min haka ba to kuskuren da ne shine sai in ɗauko littafi sai in zo sai ina karantarwa in na karantar ni a kashin kaina na san wannan abin yau da zan karantar ya saba imamu malik misali zan ba da fatawa akan cewa bayan azumi za a yin azumi guda shida sitta shawwal dalili hadisi sahihi imamu ahmad da muslim suka ruwaito annabi ya ce ai sallallahu alaihi wasallam sai in ji an tashi ana harada ba ana cewa ai maliku ya hana sai in ce to wannan kafirci ne a ce muku manzan Allah ce ku ce maliku ya hana to wannan shine asalin kafirci shine manzon Allah ya ce a yi kai kuma ka ce wane ya ce kada a to sai a ce an zagi maliku sai nace a'a maganar da kuka ce nace kafirci ban ce ku kafirai ba ban kuma ce maliku kafiri ba amma kafirci ne a maka annabi ya ce a yi ka ce wane ya ce kada a yi wannan kafirci ba za mu karbe shi ba to wannan sai sai ya rinka zama masallatan juma'a wuraren wa'azi sai ana ta mai da raddodi wannan mai da rabbobi ne ma sai nake mai da rabbi kan waɗancan to sai a ce albani na sukar ɗan ƙungiya kaza akwai tambayi da aka rubuto a haka wai kana sukar ƙungiyar izala ba na sukar ƙungiyar izala ba na sukar ɗan izala amma ina sukar ƙungiya in dai fatawa ce a ƙungiyance wace ƙungiya ta ce ba ta yarda da hadisin annabi kaza ba to zan soke ta amma a ce a wai ina sukan ta zatin ita kungiya ce Allah ko kungiyar fitiyanu ba na suka ita ce ne ta yan ɗarika ba na sukan amma duk wanda za a ce annabi ya ce a ta shi kuma ya fitar cewa kungiyar mu ba ta yarda da wannan ba za mu ce wannan kungiya ta buga wannan kan muna faɗi kuma kan haka ba mu mutu numfashin mu na ƙarshe ba ja da baya kuma ba compromise malam ne. ya ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kaza ba lalle bane sai ya rusa wannan abu amma sai ce bari ya kafa wa'azi ya rusa wannan abu to in ya rusa wannan abu to dama muka ce rasdu al i'lam muna nan muna sauraron kowa to da ka rusa kaza sai mu ce to a mai da martanin wani da ya zagi hadisin annabi ko wani da ya ci mutuncin hadisin annabi to sai a ce a. Ah, Yara albani zai zagi shugaban kungiyar mu a'a ba shugaban kungiyar ku albani ya zaga ba wani shaytani ne ya soki hadisin manzon Allah shi albani yake abin nan in kuma kun da a haka shugaban kungiyar ku ne to lallai shaytani ne ko kuma shaytanu ne maguwa shaytani domin banda kungiyar da ba a kafa ta za ta yi musulunci aiki ba a ce annabin musulunci ya ce kaza kungiyar ta fitar da karar doka cewa sam ba ta yarda da wannan ba to gaskiya ba mai da wannan kungiyar ba inda haka ne dan haka in ka ce albani na ne wane kai kuskure kamar misali yanzu a audio in ka shigo zaka ga an mata tsirara sai albani ya je sai wa'azi ce yanzu nan ya dace a ce jami'ar da sardauna ya kafa ana barin yan mata na yawon tsirara wannan bai dace da addinin mu ba wannan bai dace da al'adar mu ba sardauna ya ce ya kafa jami'an nan ne ba don ta saba addini da al'adar zage zagen da ke kasar zazzau ba haka sardauna ya faɗi a jawabin buɗewa don haka ba mai da wannan ba sai ka je ka ce albani yana zagin abu albani yana zagin sardauna ka na majaki baka da fahimta baka yi adalci ba ina fata an gane wannan shine hakikanin abin da ke haɗa mu da ƙungiyoyinku da malamanku in ba haka ba na rantse da Allah ko lokacin da na fara musu tafsiri a masallacin cikaji a 1990 shekara 17 tafsirin ya kasance neutral kowa na zuwa saboda kawai na zo tafsiri zan yi in tafi to tafsiri misali sai mu zo wurin ayar da take cewa talaqu marratani saki amai daya bayan daya ne fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsani in ka sake ta ka dawo ka sake saki ka dawo na uku in kai mata sai Allah yake to ba za ta dawo ba sai ta auri wani to shi kenan sai Umar ya miƙe wata rana ya ce to duk wanda ya hada uku a uku yayi ya tabbata a halin Annabi sallallahu alaihi wasallama an yi haka ba ɗaya ba ba biyu ba ya mai da matar da muka zo wannan aya sai mu bayani a tafsiri ba abin da annabi ya ce amma ga wani abu da umar ya taɓa yi saboda wata maslaha amma wannan abin kuskure ne don haka malamai daga cikin sahabbai ma a zamanin shi suka mai tawaye ya zo ya janye wannan magana don haka kun ji yadda wannan magana take kar ka yi saki uku a kalma ɗaya amma in ka ji ka yi to shari'a ta ce baka kyauta ba amma za a iya mai maka da matarka to iya abin da za mu faɗi kenan mun je tafsiri to sai wani ya zo ya ce to na nabi ƙungiyar mu baka yadda ba wannan yahudanci ne saki uku a mai da ita wannan kafirci ne hadisan ban yadda da su ba wani ke to ridda to kai kan ƙungiya kana gefe sai ka ce liman ɗin ne ridda ti ba ridda ti saboda haka wannan shine asalin fada in ka yi adalci ka fahimta oho in ka ki adalci amma wannan this is the true color of the conflict wannan shine asalin fada shine asalin rikicin na ɗaya kenan to waɗannan irin abubuwan da suka rinka haɗa mu da su sai na ji su suna cewa wai albani bai da malami ni wai ni ban da malami sai na ce to amma ni fa ubana tela ne kakana kuma ba fulata ne har ya mutu kiwo yake yi to a gidan su a aka min wahayin karatu misali ko kuwa ubana tela ne yanzu ka je so sabon gari za a ganshi ko yana dinki ko yana yawon dindanci ban taɓa ganin karatun dinki ko ya iya karatun hadisi ko irisala ba ta yaya aka yi bai da malami ya iya karatu ai mai faɗin wannan magana ya kamata ya siffanta kanshi da motsuwa mutumin da zai ɗauki littafi ya karance shi da harshen da ba na uwa shi har uwa ta ta mutu bata iya larabci ba bata iya turanci ba balle ka ce a bakinta na koya amma in zauna in karanta littafin larabci in na gada dama in mishi da iradi in na gada dama in zauna in fassara shi da hausa ko da turanci amma ban da malami kai dai baka san malami na ba kawai haka baka ce to baka sani ba baya nuna babu dan yanzu ka zo wurina kace in baka naira dubu daya nace ba zan baka ban ka koma kace ashe ma bai da kuɗi kai ƙarya sai kace ya hana ni dai so kullum matsalar da ke faruwa tsakanin ni da su ita ce matsala ce ta rashin adalcin bayani shine abin da ya faru ba za su tsaya su faɗa ba don na ki shiga ƙungiyar ka bai lazumta ka ce ban da malami ba ko kuma don ka je ka yi ƙarya ka ce kai malami na ne na ce ƙarya kake yi ba a nuna kai ban da malami misali bana aikin hajji na zo na wuce kofar gidanmu kenan mun gaisa da wasu bayan Allah sai na je in dawo ashe sai wani ya zo sai ya samu malami ne daga wata jiha sai samu suna hira Ni da ya samu su ne a kaina na wuce sai ta yaron na albani an na karanta da shi islamiyya a gyalle su a can a gyalle su kan na wuce islamiyya can ni ka sai na dawo sai shi ɗaya daga cikin su da ake ba labarin sai ya auna to wai wannan tukuna ma ya girma wannan kuma yaya ma aka yi tun da ya ce ya karantar da shi islamiyya yana yaro to da na dawo ya ce ina ya sai ya dube ni da ce sai ya sake dubi wannan kawai automatically sai ce to akwai matsala sai ce ka gane wannan na ce a ban gane shi ce ala gafa ta malam ka san wannan sai ce a kai sai muka jingun jingun na ce ta yaya haka ne za ku mai da mu yan drama ku yi bayani haka muka yi sai suka ce a a zu da kuma wuce kai mana sallama ne muna zancen ka sai malam ya zo sai ce ai shi malamin ka ne ya karantar da kai a wata anguwa a gyalle su a Zariya. sai na ce to gaskiya ni dai ba dan gyalle su bane kuma ni har yanzu da nake muku magana ba ma a hajjin bana ba a yanzu ma da nake muku magana har yau ban shiga gyalle su sau biyar ba a duniya gyalle su ma ban shige ta sau biyar ba yanzu ka tambaye ni daga ina hududu din gyalle su take ma ba zan iya kididdige maka ina tudun wada ta tsaya ina gyalle su ta shiga ba na ɗaya kenan na biyu na ce wannan kai yanzu shekara ka nawa ce talatin da tara na ce to na girme ka to da aka magana kaya mini islamiyya na karama na karamin ƙarya kake yi babban malami ne in fa shugaban malamai ake ce mai sarkin malamai in ga sai na dube shi nace ƙarya yake sau da ƙarya yayi bai halatta in ce kuskure ba ƙarya yayi ƙarya yayi ɗaya kenan na biyu na sai ya ce sai na ce mishi sannan kuma ni ban yi islamiyya ba don lokacin da nake karami ba ha islamiyya karatun allo na yi na ce kuma ku ji tsoron Allah ku daina ƙarya shi ya sa mabiyanku suke cewa muna zagin ku makaryata ne ku assalamu alaikum sai na wuce to yanzu misali wannan ƙarya ce ya biya zuƙa musu to mu kuma a tsarinmu da muke bi shi ne ko masoyinmu ko matsayinmu ne ƙarya sai mun ƙaryata shi misali wani ya je nan ƙasar giwa ya je da kasar ɗina a cikin kashe ɗin sai su suka ji ina hujja da littafai suka ce sun lissafa littafai da aka hujja da su ko sha bakwai shi don ya nuna shi ma wani ne sai ce ai wannan malamin shi ne ya ce shi wannan malamin ya kalli littafi ya kalli bangon kautu ya haddace ji abin da ke ci shi ne suka zo suka gaya min na ce wani ne ya faɗa ka suka ce na ce to in dai ya faɗa to ƙarya yake yanzu wannan masoyin mu ne tsabar soyayya ce ta sa ya ƙarya ko to ƙarya yake yi to haka muke in kai ƙarya za mu ce ka yi ƙarya don duk malaman nan da su shu'uba suka ƙaryata sun tana karanta cikin hadisi a ce wani ya yi ƙarya manya manyan malamai ne suka yi ƙarya aka ƙaryata su don haka wannan sai ya haifar da wannan ƙaryar sai suka ce wai ba ni da malami wasu ma har suke ƙara wai ni ne na ce to duk maganar da na ce tana buƙatar wanda na faɗa wa ya zai dubi tsabar ido na ya ce ni na faɗa mai ko kuma ya kawo kaset in ji shi yasa cikin tambayoyin nan in lokaci ya bayu in bai bayu ba za mu kira ku wata ran za mu amsa su ko wanda ya tambaya ce yana son tarihi na na yi muku alkawarin karan farko zan yi muku tarihi na za ku sani amma ina cewa a yanzu kuna da ganin mutum sai da ya fara karantawa kuka san shi haka ne da bai fara karantawa ba fa to to ya za ku yanzu kun san malamin malam bakar gumi aka ku san malamin malam bakar gumi ba me yasa saboda sai da ya fara karantawa kuka san shi amma iyayen shi da kakannin shi da waɗanda yake karkanna tsakanin su sun san malaman shi to yanzu kai ka taso dan jiji sai ka ce to ni ban san malamin gumi ba to ana kai ka san shi sai da ya zama malami ya fara wa'azi sannan ka san shi baka sai san da yake zuwa koyon karatun ba in ba dan da nake fara kunna karantar da ku ba ku san ni ba ya za ku iya tahakkumi akan rayuwata duk abin da zaka faɗi ƙarya zaka faɗi ba kuskure ba duk abin da zaka faɗi ƙarya zaka yi kuma sai ka yi istighfari to abin da yasa ba mu son wannan kuskuren ya sake faruwa domin yau laccoci na sun ɗauki wani salo shine salon da lacca ta duk yadda zan yi za a ji lacca ce akan abin da ya shafi qur'ani ko hadisi ko abin da ya shafi aqida ko harkar da'awa ko wani abu dai da ya shafi musulunci ko saboda wannan kuskuren da aka samu ban sai sake faruwa yau gashi zan yi magana akan intanet ta iya wani ya ce to ina kuma waye malamin shi ina ya makaranta to ina gani ya kamata don yi muku adalci don ku shiga wancan rudanin in faɗa muku tukuna mece ce alaƙa ta da intanet yaya aka yi shin zuwa ne na sai littafin intanet kawai na kulla ɗaki na fito na ce na zama intanet ko na iya intanet to yana daga cikin abin da nake so ka sani a tarihin rayuwata in ka sani ba ni dan boko ne karatun boko yana daga cikin karatuttukan da ne a farkon rayuwata eh kenan hakika na taɓa samun kaina a lokacin da na fi jin turanci fiye da hausa a don kuma ba saboda na yi makaranta ne ta mishan wadda yake tsabar turanci ake in kai wani harshe ma har yakan zama maka tara na ɗaya kenan dangane da kwamfuta kuwa abu na farko na samu ainihin satifiket na shiga harka kwamfuta na farko abin da aka fi sani da word processing da makamantan waɗannan sannan na bi na rinka yin kwasa-kwasai a cibiyoyi na karantar da kwamfuta masu zaman kansu musamman a garin abuja ran na zo tarihi na zan lissafo waɗannan abubuwan ɗaiɗaiɗaiɗai insha Allah wannan sai zaburar da ni ba dan komai ba saboda na taɓa samun kaina muna aiki tare da bawan Allah Alhaji Salihijo a Afri Project Consortium tare da ainihin kanin shi mai suna injiniya Aziz wanda electrical engineer ne kuma lecturer ne a nan jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria wanda wannan mu'amala da muke da ayyuka da kwamfuta sai zaburar da ni sai na ga to ai bai kamata kwamfutar nan in yi mata shan kulu ba ya kamata in yi mata gefe gefe ba ya kamata in je in samu ilimi ne a kanta ilimi wanda za a kira shi ilimi don haka sai na nemi je in yi karatu a kanta a jami'ar kimiyya da fasaha da ke ainihin yola wanda aka fi sani da federal university of technology yola na je na karanta information and communications technology don haka ba information technology na karanta ba information and communications technology na ɗaya kenan a lokacin da nake wannan digiri akan information and communications technology sai jami'ar ta buɗe mana wata dama cewa tana yin diplomomi a kwasa-kwasai mabambanta daga ciki har da diploma akan computer science na je ƙasar adamawa ba abin da nake sai karatu ba ni da wani abu da nake yi a ɗan makaranta na je don haka sai na enrolling ina yin diploma kuma ina yin degree sai ya zan abin ya zama mini gonar gizo sama ya'ya ƙasa ya'ya na kammala diploma ta shekara biyu a computer science sannan na kammala degree na kuma a information and communications technology muna shekara ta uku sai aka kawo mana wani ƙwararre daga Amurika wannan ƙwararre za ku ji shi yana labarai kukun kun san shaɗan jarida ne Muhammad Dan Juma Usman a tashar VOA Voice of America wannan injiniya ne kwararre a kan sha'anin kwamfuta ɗan garin numan ne sai dai shekara goma sha tara a Amerika. da aka ɗauko shekarantar da mu sai muka shaƙu da shi sai ce ya ga ina da sha'awar harkar nan me yasa ba zan yi ƙoƙari in zama consultant a ciki ba wato in zama kwararre sai na ce to ta wace hanya sai ya bani shawarar ga irin kwasa-kwasan da ya kamata in ɗauka in yi jarabawa a kai sai ya samu kwarewa da kuma karbuwa ba wai karbuwa ta ƙasa ba karbuwa ta ƙasa da ƙasa wato ta duniya gaba ɗaya a lokacin nan har sai ya fara karantar da ni irin waɗannan kwasa-kwasai ya samo mana littattafai ya nuna mini sai wannan ya zaburar da ni lokacin da na shiga aji hudu sai na taho National Institute of Information Technology NIIT branch ɗinsu da ke Kaduna sai na zo domin yi abin da ake cewa da makamar aiki wato industrial attachment da na zo sai na ga wata dama ce a nan ta in yi waɗancan kwasa-kwasai da ya bani shawara tun da na ga ana yi don haka sai ne rijista sai ne wani kwas da ake kira a plus wannan a plus din nan yana karantar da harka ne ta gyaran kwamfuta da gano matsalar ta da kuma kula da ita abu na farko kenan sannan wannan sai zaburar da ni kuma sai ne dan uwan wannan course din da ake kira N plus shi kuma ma'anar shi networking wato harka akan kwarewa dangane da ɗaura aure tsakanin kwamfuta da kwamfuta ko kuma ɗaura aure tsakanin kwamfuta da na'urori na sadarwa waɗannan kwasa-kwasan dukkansu na yin su kuma na jarabawa na kammala kuma na ci alhamdulillahi don haka in ka zo rubuta suna na sai ka rubuta a plus a gaba sai ka rubuta n plus ɗaya kenan waɗannan kwasa-kwasai kwasa-kwasai ne na bakaniken kwamfuta in ka iya wannan to ka zama bakanike abin da ake kira technician to sai na zama technician waɗannan kwasa-kwasan su kuma shimfiɗa ne ga babban ainihin wato course ɗin da ne wanda aka fi sani da MCSE ma'anar shi shine Microsoft Certified Systems Engineer wannan course din shi ma na yi shi cikin watanni tara na kammala shi yau kamar wata uku da suka wuce na kammala shi kuma ne jarabawa shi na ci haka an ka rubuta sunan da an ka sa A plus N plus sai kuma ka sa MCSE to waɗannan su ne kwasa-kwasan da ainihin nayi kan harkar kwamfuta wannan kwas ɗin idan ka yi shi zai baka damar ka kware ka zama cikakken injiniya na kwamfuta wanda yake karɓaɓɓe a duniyar kwamfuta gaba ɗaya in kana son ganin bayani kai ka koma ka duba computia.org computia computia.org computer.org duk za ka samu bayanai akan waɗannan abubuwan in Allah so kai ma an kana so kai sai ka je kai sai dai kwasa sai ne waɗanda ake biyan kuɗi kamar wannan na farko ana biyan naira dubu tamanin da tara na biyu ma dubu tamanin da tara sati shida shida ko sati biyar wannan kuma wata tara ana biyan yanzu ana biyan dubu ɗari uku da talatin amma a sadda muka ana biyan dubu ɗari biyu da saba'in a ah? da tsada ko ko ka gwada jahilci ka gani nawa ne jahilci in dai da tsada gwada jahilci ka gani a je ka taya jahilci ka shi kuma nawa ne babu tsada gama babu tsada dagewa za ka yi ka je ka yi kai noma ka samu kuɗi ka yi karatu to na kammala jami'ar kimiyya da fasaha bara a saurara jama'a akwai wani malami na da ya karantar da ni harkar kwamfuta a abuja sai ɗauke ni sai kai ni wata cibiya wanda aka kafa ta a mulkin da ya gabata wannan cibiyar cibiya ce wanda jami'o'i na ƙasar turai suka haɗu guda hudu suka kafa ta sunanta digital bridge digital bridge institute wannan malamin da ya ɗauke ne ya kai ni wannan wuri ya haɗa da su kuma ya ce to waɗannan wurare ana telecommunication courses ne wato kwasa-kwasai kan harkokin sadarwa na yi kwasa-kwasai a wannan wurin da yawa a kan harkokin sadarwa domin akwai kwas ɗin kwana biyu akwai na kwana hudu akwai na kwana uku in fa akwai kwas ɗin awa biyu ma sai dai kowane kwas daga ciki ka sani ba kyauta ake ba kuɗi ake biya waɗanda kowanne ba su gaza dubu ashirin dubu talatin da makamantan haka sannan aptec wannan wata makaranta ce ta ainihin karanta da karanta harkar eh, kwamfuta wadda kasar eh, indiya tare da haɗin gwiwa wasu jami'o'i na turai suka kafa ta sananniya ce a nan nan ma na yi wasu ainihin ƙananan kusa-kusai jimillar kusa da ne in ka cire diploma da digiri da sauran abubuwan da zan yi bayani da za su biyo baya na yi kurs akan harkar kwamfuta da sadarwa guda goma sha bakwai na ɗaya kenan na biyu sai na zo na shiga wannan makarantar farkon 2007 ɗin nan sai suka sanar da mu cewa za su fara ba da digiri na biyu wato za su fara yin masters da kuma postgraduate courses shi ne sai na je na enrolling kaina akan telecommunication engineering wannan telecommunication engineering wata goma sha takwas ne da kwana biyar ana biyan naira miliyan ɗaya da dubu tamanin naira dubu ɗari tara ana biya kuɗin registration dubu ɗari da tamanin ana biya kuɗin littattafai wata goma sha takwas za a kammala an kana son ganin bayani in akan intanet ne ka buga www.dbi.org ko ka sa sunan cikakke digitalbridgeinstitute.org in kuma a ƙasa za ka tafi ka tafi kusa da utakon da kake shiga motar kaduna da sokoto a abuja a anguwar utako ka tambaya tana na wata katuwar makaranta ce nufa ga hotonta na malewa zan sake shi an jima kan bango insha Allah yanzu wannan kwas ɗin nake yi a kan injiniyarin na telecommunications insha Allah ina fatar Allah madaukakin sarki ya taimake mu da ni da ku gaba ɗaya kamar yadda na ce wallahi a wuri na ina mai kyamar tsayawa mutum yana irin wannan surutan amma ya zama wai siyasa ce wai sai ka ne kana cewa ni a wuri ka zane karatu na je ina coverage na rahotannin tafsiri a wani gari sai na ga wani malami kafin minti talatin wajen so shida ko so bakwai yana cewa ni jami'ar madina na gama ni sai na ce wato in ba haka kake ba ba za a yadda kayi karatu wuri ka ba na ce to wannan kuma lalacewa ce idan mutum na da tunani in ka ce kayi digiri ka za ka aka samu kanka ba komai ba karya ba ne to in kuma an ce ba san da kai ba aka ga kuma karatun to ana wahayin karatu ne to ga hankali aka mata yi tunani to sai da haka jama'a kunjini consultant ne a harkar computer da sadarwa kuma insha Allah ta'ala fata nake sai na zama professor akan wannan fagen sannan zan tsaya insha Allah Allah ya taimaka jami'ar Ahmadu Bello ta neme ni da karantarwa na ce ina zuwa insha Allah sai na zama doctor zan zo karantar in Allah insha Allah na daya na biyu akwai wasu bayanai da zan yi an jima kaɗan waɗanda za su zo su alaƙanci da waɗannan kuma kamar yadda na ce na faɗi wannan ne kaɗai ba don in ce ni wane ba sai don ka a samu wancan kuskuren yasa azumin da ya wuce da zan fara musu tafsiri a yola adamawa sai da na faɗi tarihin ina ne karatun qur'ani da tafsiri tukuna dan haka je ka samu kasar na ɗaya zaka ji ka ga yanzu irin waɗannan lakcocin sai ka ci gaban Allah ya raya nan da shekaru sai wani ya ce to wai ina ya san wannan eh to yaushe yake kullum sai an zo an yi tarihi to na lura haka malaman suke kullum gana karatu kana cewa mu kaza mu kaza kuma cikin ka wannan certificate kan certificate ne certificate certificate ba shi ne karatu ba jama'an za ka je kai karatu ka je kai karatu Allah ya muke mu to jama'a kun je kuma sunana shine Muhammad Awwal Adam ko Muhammad Lawal na yi wannan ne don shi ma akwai wani kuskure da ke faruwa idan wani ya tashi yanzu zai tafi digital bridge institute sai ce ya zo neman albani ne ya ba albani a wurin albani na masallacin muciya inda ke sallar juma'a karfe tara ina fata an gane in kana son ka neme ni kaga sunana ko ka ce muhammad lawal ko ka ce muhammad awwal adam to wannan duk wanda ka faɗa ba kai kuskure ba amma duk makarantar da nayi ka je neman albani to ka tafka kuskure har abada ba za ka same shi ba saboda daga nan zariya sun je tsegumi sun je university mu suka je wurin HOD Gambo Matudi suna tambaya wai da Allah wani albani yana karatu sun <laughs> ce ji bai wani albani ba sai da wata yarinya ta ce mishi alaji ne da ke tuka doguwar mota ne ce a Muhammad Lawal ne eh, kai shi ne za ka zo ka ce wani albani mu Muhammad Lawal muka san shi ba mu san wani albani ba sai dai mu gaba kake tambaya ta dama na zo yace ka zo gulma ko da yake dan taraba ne ya san gulma dan arewa ki ka zo gulma ko yake yake to bari in dauko maka fa alinji ka gani yake kai ma ka zo mu dauke ka kai karatu dan arewa mai da hasada ta zama abinci bahaushe da ya ce kowa ya daka rawar wani zai rasa turmin daka tashi kana can kana binciken yaya albani albani na ƙara gaba to Allah ya kiyaye wannan uzuri ne na kawo kamar yadda na ce don wayar da kan mutane akan wannan harka Allah ya mana cin na biyu me yasa lacca akan internet me yasa ba za a yi lacca akan aqida ba a'a ai laccar in baka manta ba ba wai lacca ce akan internet ba asalin wannan laccar ana so ne a faɗakar kawai game da yaya ya kamata a yi amfani da internet wajen yaɗa da'awa ko ba ka wannan laccar ta in ka so ka iya cewa cikon waccan ce sai dai an ba ta ta samu subtitle ne kawai uzuri na uku shine wannan lacce jama'a za ku ji da turanci ake ta faɗin abubuwan don turancin ne son da turanci na koya kamar yadda global marami da larabci na koya din da kaji ina tafiya ina tafiya sai ce wannan ba shiƙa bane sai ka ce me shiƙa sai a ce kalmar larabci ce amintacce to nan kuma in ka ji aka ce maka to wannan ba digital bane analog ne wannan DSL ne ba dialog bane to to wannan turanci ne ake dan da yaran na koya kenan dan haka sai hakuri na ba ta gane ta ce yau kuma yaya ake ta turanci ne mu dan boko ne a da abin da na koya da shi zan faɗa sai dai ne maka alƙawarin duk abin da na faɗa Allah so sai na fassara maka shi da Hausa har ka iya gano shi ba dan komai ba domin insha Allah domin yanzu haka muna kokarin fassara irin waɗannan kalmomi a waye gari su zama da Hausa yadda Bahaushe zai iya ɗaukan su ya bana mai su da ikon Allah Allah ya taimake mu wannan lakkatawa asalin tarbutacciyar lacca ce tsararriyar lacca sai dai ban zauna na editin ɗinta ba amma ni dai zan gabatar da ita a tsare insha Allah don haka na ɗauko references ɗinta kamar haka wato littattafan da zaka iya dubawa da kuma websites zaka iya dubawa daga cikin littattafan akwai littafin management information systems for the information age wanda aka buga shi a America na wasu malamai da suka rubuta shi masana na farko akwai Stephen Hague da kuma ainihin Cummins da kuma James Dawkins an buga wannan littafi a 1998 first edition na littafin shi ne mai amfani da shi buga www.mhhe.com na biyu akwai littafin Loudon Loudon Kenneth Loudon da JMP Loudon wanda aka buga shi shekara ta 2002 mai suna Management of Information Systems Managing the Digital Farm wanda aka buga shi a america shi kuma buga www.whenhow.com slash loudon bugu na bakwai sannan sai littafin management of information technology bugun shi na biyu wanda aka buga 1996 na carol w frenzel sannan sai littafin using information technology a practical introduction to computer and communications na ainihin brian k williams da kuma stacy sawyer wanda aka buga shi 2003 bugu na biyar an buga shi a america shi ma ka buga mhhe.com sai littafin sora da kuma sora computers and communication computers communications and information bugu na bakwai wanda aka buga shi a shekara ta dubu biyu a america aka buga shi shi ma duba mhhe.com sannan sai electronic commerce a management and manager's guide wanda aka buga a 2003 na idan wani masani mai suna razi kalakuta da kuma andrew winston bugu na uku a kasar india aka buga shi sai littafin introduction to electronic commerce na jeffrey report da kuma bernard jaworski 2001 a shekara ta 2001 aka buga shi a america wannan littafin yana daga cikin waɗanda ya hujja da su sannan akwai littafin how to invest in electronic stocks in electronic commerce stocks wanda bill barnham ya ainihin rubuta an buga shi a 1999 sai kuma littafin shabakatun internet sura'in bainal fadila war razila na babban malami ba misre malam muhammad malam riba bawa Ali Yusuf a ƙasar Masar aka buga wannan littafin sannan lokacin littafin Understanding Business na Williams Nichols da James Hag da Susan Hag wanda aka buga shi shekara ta biyu bugu na shida da aka buga a ƙasar Amerika sai kuma littafin Albasin Mubashar Haqa'iq da Arqam na Abdul Suleiman Al-Umar wanda aka buga hijira na da biyu. da kuma littafin sumumin alal hawa na sheikh farid attuni bugun farko wanda aka buga hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da sha uku jama'a waɗannan su ne kaɗan daga cikin littafan da nake fatan ka je ka duba insha Allah ta'ala za ka samu fiye da abubuwan da zan faɗi a wannan lecture ga tsarin lecture abu na farko zan yi magana akan menene internet <coughs> insha Allah na biyu zan yi magana yaya tarihin intanet yake wato tarihin intanet sai dai ina son kasancewa ba zai yiwu a yi tarihin intanet ba sai an yi tarihin abubuwa guda biyu abu na farko shine kwamfuta abu na biyu kuma shine tarho ko tangaraho ko telecommunications devices wato kayan sadarwa sannan za mu ji ɗaurin aure tsakanin kwamfuta da na'urorin sadarwa yaushe aka ɗaura auren suwaye limaman ɗaurin auren me sadakin ne keke sigar duk waɗannan akwai su za a yi bayani insha Allah sannan za ni magana akan me ake nufi da ɗaurin aure tsakanin kwamfuta da kwamfuta ko kwamfuta da na'urar sadarwa wato networking sannan hanyoyin da ake biya ke wannan ɗaurin aure da kuma karkasuwa ko ire-iren wannan ɗaurin aure sannan me yasa aka ƙirƙiro intanet kuma wa ya ƙirƙiro intanet sannan wai shi intanet na waye intanet din nan na waye waye mallaki intanet ne a duniya wata ƙasa ce kowane mutum kowace hukuma sannan muna jin kullum ana cewa www www nan ke nufi da www nan ne ta za mu magana akan waɗannan abubuwan insha Allah sannan insha Allah ta'ala za mu magana idan ina son in haɗa intanet a kwamfuta ta ko a gidana ko a ofis ina ko a handset ina ko a gona ta ko a shago na ya zan yi sannan moriyar intanet wacce moriya ake ci ta ainihin intanet ɗan uwa mai saurare waɗannan su ne abubuwan da zan yi ainihin magana a kansu insha Allah to a ƙarƙashin moriyar intanet ne ma'anar wannan lecture za ta fito ta cewa za a iya cin moriyar intanet wajen yaɗa manufa ta addini menene intanet menene intanet tambaya ce wadda ba za ta amsu ba sai an amsa tambayoyi masu yawa waɗanda za su zo bayanta daga cikin tambayoyin nan shine menene tarihin intanet to kamar yadda muke ba zai yi a tarihin intanet ba sai an yi tarihin abubuwa guda biyu kowa da ya san Allah ya wa ɗan adam baiwa ta kunne wanda na'ura ce ta ji haka ne a cikin kunnen akwai abin da ake kira dodon kunne wannan dodon kunne shi ke ɗauke da sinadarai da programs waɗanda ke sa ɗan adam ya ji don haka idan waɗannan sinadarai da tsare-tsare suka lalace sai ga mutum da farkekin kunne amma baya ji don haka kunne hardware ne kayan amfani ne don ji amma abin da ke jiyarwar yana ciki sannan baki baki ba shi ke magana ba magana wata software ce ma'ana wata fasaha ce da Allah maɗaukakin sarki ya saka ta a cikin mutum sai dai tana fitowa ta baki waɗannan abubuwan guda biyu in ka duba baki ya faɗa kunne ya saurara haka ne ko idan ana kusa sai ka ga ana ji in ma aka ɗauki kunne aka saka a baki sai ka ga muryar ta yi yawa har yadda kunnen ba zai ji ba saboda kusancin ya yawa ko to kuma kunnen na ƙara ja baya jin yana raguwa ko to idan kullum ya nesa sai zan ana maganar amma baya ji me ya ja nisa to akwai buƙatar kenan ɗan uwana da ke sakkwato ina son in faɗa mishin magana in buɗe muryata da ƙarfi in yi magana in ce ya zo gobe ina buƙatar haka to amma zai ji ba zai ji ba me yasa saboda nisa to in ya ce zan aika kuma to ba fasaha domin fasahar da ta jiyar da wane da ke kusa da ni ya kamata a samar da ita ta jiyar da wane da ke nesa to sakamakon wannan tunanin yau shekara dubu ɗaya da ɗari da ashirin sai aka samu wani masani bature sai ya ƙirƙiro wannan fasaha ya fara amfani da wata fasaha ce da za ku gaya rana amfani da ita kuna ganin wasa ce amma da haka shi ma ya fara shine sai ya samu gwangwani ko kwali sai huda mai zare sai ainihin jazaran sai a je a sake samun gwangwani ko kwali sai a sa sai a rinka magana haka sai magana sai ta rinka bin motsin zaren tana kaiwa amma ba ta kaiwa yadda ta kamata a sadda ta kamata da makamantan haka daga haka wannan masani ya fara tunanin ashe kenan idan nisa ya nisa in aka ja abin magana nan aka sa abin saurare a can to me abin magana a nan baki me abin saurare a can kunne to aka samar da wannan to wannan zai sa kenan ashe na nesa ya iya magana da na nesa ba tare da an aika ba kun ji matakin farko da ya fara bi abin da ya sa ban san bi mu keke da keke ba lacca muka zo akan wannan ba kadai ina son kan ya waye ne akan abu saboda harkar intanet din ta wa da yawa daga cikin yan boko kai waɗanda ake ga sun fi kusanci ma da abin balle kuma waɗanda ake ga suna kyamar abin idan kuka fahimci wannan da kyau wannan fasahar haka ya ci gaba da amfani da ita har ya zo daga zare yana amfani da waya daga cikin wayoyin sai gano wata tafi wata nagartar isar da saƙo kusa da kusa ne zai ga sai ga magana tana ƙaruwa fiye da in ba a ga wannan waya ba to daga haka sai fara tunanin aiko ba za a yi wata na'ura wadda daga nan za ta ɗauki wannan maganar ka rinka juya magana tana kulun fita da ita har ta kai ta can to ashe ko babu shakka za a yi nasara to daga haka ne sai kirkiri wannan na'ura ya aje a nan wadda ake ce mata switch ya sake kirkira wata ya aje a can nesa sai ya ja sai sa ɗan shi ya fita da nisa sai ji yana magana da shi yana magana yana ji amma magana na ɗaukewa a takaice tarihin yadda tarho ya fara kenan sai zama matakin farko tarho kawai ana amfani da shi ne wajen ayi magana ko a yo maka amma ba iya aika da rubutu ba iya aika da wata takarda sai dai magana kawai matakin farko na wannan fasahar ita ce aka sa wa telephone telephone wanda dai ka sani da phone ko makamantan haka me ake nufi da telephone mun gane to dan haka sai dubi wannan sakon da ake so ya isa da nisa to a sa mishi wannan sunan da haka sai ya sa mishi telephone to kullum abin da ake so a cikin ilimi shine duk abin da Allah maka bayani an ka gano sai ka zauna ka rubuta iya abin da ka sani rubuta ka bari haka kuma ana son za ka rubutu ka yi bayani bayani gwari gwari don so ake wani zo ya dora da wani ya zo sai ya dubi ai abin da baki yake iya faɗi kunne ya ji ai hannu na iya rubuta shi haka ne ko ba haka ba sai ce to tun da dai har wannan telephone ya ɗauki murya ya kai ta nesa to akwai yiwuwar kenan wannan fasahar za a iya mata wata siddabaru na injiniyoyi ƙwararru wadda za ta iya kai rubutu nesa daga nan sai wani masanin da ya biyo baya shi kuma sai zo sai ƙirƙiro fasahar da aka fi sani da telegram telegram to yaya telegram yake Allah ya sa ka taɓa zuwa gidan mai inda ake sayar da mai man fetur za ka ga a jikin ainihin inda ike fitar da lambobin mita da kuɗi da sauransu tana ganin rubutu a wannan wurin ina fata an gane to asalin telegram da haka ya fara aiki shine ka aje na'urar telefon anan wadda aka haɗa ta da injin telegram sai a zauna sai a rubuta mata idan aka rubuta mata sai ta ainihin ɗauka idan ta ɗauka sai ta kai inda ake so ta kai idan ta je ita ma za ta fitar da shi ne kamar yadda kake ganin wannan saƙo yana bayyana misali a wannan fuska ta telefon da nake riƙe da ita misali a wannan fuska haka so da dama in ka san yadda telefon yake aiki sai ka ga rubutu yana bayyana don haka aka ce an yo telegram sai ka ga rubutaccen saƙo ne zai zo ba karantacce ba rubutacce ne zai zo in ya zo sai a karanta sai a ce an aiko cewa ka je gida damina ta faɗi iyakar saƙon kenan haka za a karanta shi ba a jin shi ganin shi ake kuma ba a iya fitar da shi a takarda wannan fasaha ta dade ana amfani da ita sai wani ya zauna sai kirkiro wata fasaha da ta ƙara inganta wannan shine idan ka rike abin tarho kana magana za a iya taɓa wasu wurare a jikin shi sai wannan magana sai ta jure sai ta zama telegram sai ta zama rubutacciya a can don haka sai zama saƙon telegram yana bayyana daga cikin fa'idodin shi shi telefon da in ka buga an baka samu mutum ba ba zai ɗauka ba ko don ka buga yanzu ji teringin bai ji ba ko baya nan ko makamantan haka ba zai ɗauka ba to me amfanin telegram shi ne za ka iya rubuta da saƙo saƙon ya je ya zauna ya jira shi kun ga ya fi telefon fa'ida kenan ta nan na iya tuna lokacin da muke yara iyayenmu da yake kanawa ne wani lokacin sai a zo tashar jirgi ta madobi sai a ce an yi waya cewa rana kaza za a jira ku ku zo sai iya musu su je nan kashe jirgi ta rediyo ta nan zaria sai a a nuna musu haka sai a ce ka sakon an ce ka je ranar kaza ga watan kaza shikenan sai a ɗibe mu sai mu tafi garin gida ba ma ayan yanci rani ne ina fata an gane to ana nan a wannan hali wannan fasaha ta ainihin wato telegram ita kuma sai aka samu wani masani kamar yadda nake jama'a yadda ake tsarin binciken ilimi shine rubutawa ake kai ka rubuta binciken ka sai ka aje wanda ya kirkiro telefon ya kirkiro abin da ya kirkiro da matsalolin telefon da rigingimin telefon da yadda ya kirkiro shi ya rubuta da wani ya zo sai iya dan kara wata fa'ida ko ana nan sai wani ya zo shi kuma sai ya kirkiro ta fasaha da aka kira ta talat talat to me ce talent telect update wato ci gaban wannan fasaha ce ta tarho da ainihin telegram yayin da telegram yake iya fitar da saƙo wanda ba a karanta shi a a fuska kamar fuskar talbijin amma ba a iya fitar da shi rubutacce to sai ya zama telegram kuma wani katin injini ne za a zo a aje shi wanda idan ana buƙatar abin da ke rubuce din za a iya kwafe shi ya fita a takarda to da farko sai aka yi shi katin injini. in ka gan shi kamar irin transformer na nefa to tafiya to tafiya ake ta rage shi ake ta rage shi har sai al'amari ya kawo fasaha ta kusa da ta ƙarshe wannan fasaha ta kusa da ta ƙarshe ita ce ainihin waɗanda suka ƙirƙiro ta suka sanya mata suna fax wannan fax taƙaitacciyar kalma ce ta fax mile fax mile shine rubutacce ajiyayye wanda kwafin wani ne wato an kwafi wani ne daga wani kuma an rubuta an ajiye ma'ana shi ne yanzu kun ga wannan takardar a yadda take din ta gayyata a yadda take idan ina son aika da ita zuwa kowace ƙasa a duniya abin da zan yi mata kawai haka yanzu wannan fax machine ne shi yasa na zo muku da shi sai ka ɗauki wannan takardar kawai sai ka azafa anan sai ka rufe idan kuka dubi bayan wannan ga wayar tarho na sa ko sai ka jawo wannan waya ta tarho kana jawo ta sai ka zo sai ka soka ta a jikin wayarka ta ainihin kan tarho ka gashi sannan wannan wayar kuma wata wayar daban sai ka soka ta a jikin wannan haka wannan ita ce wadda za ta taho daga bango ko wadda ta taho maka daga nitel kun ga nan daga nitel kana tsotsowa ta zo maka nan daga nan kuma ka tsotso ka kawo ta nan to sai ka zo nan kawai sai ka rubuta lambar da kake so ka tura misali kano ne sai ka sa 064 in ka sanya sai ka sa 35 kaza kaza sai ka sa lambar da kake sa kana sa kawai sai ka ce mata go wannan wannan kwalbar tana da ainihin madubai waɗanda suke da kamarori waɗanda suke ɗaukar hoto sai su ɗauki hoton suka ɗauki hoton sai su turo shi ta nan sai shigo nan sai dawo nakel ɗin daga nakel ɗin kuma sai tura shi can ta iska sai tafi sai sauka a wancan gidan sai wancan shi kuma yana da na'ura irin wannan idan tana kunne idan tana kunne sai ya same ta ainihin ta fitar mishi da takaddar in ba ta kunne sai wannan sakon sai ya ki tafiya sai in yi mai waya in ce ya kunna wannan matsala ce to sai aka yi maganin ta yadda za ka iya tura da sakon ita wannan na'urar sai ta ɗauki sakon sai ta riƙe a kwakwalwarta da an kunna ta sai ta zari takarda sai ta fitan mai da wani ya aiko maka gayyata wa'azi da zari kaza ina fata an gane wannan fasahar kun ga ta hanyar tarhoci ake aikawa wannan fasahar ita ce fasaha ta kusa da ta ƙarshe da ake da ita a yanzu za mu zo fasahar don masana a wannan fagen ba kwanciya suke suna bacci ba ba kuma cewa za su yi a tun da wani ya kirkiro kaza to shikenan mu kwanta mu mun gama cin fa'ida a'a tashi suke suna aiki wannan fasahar ita ke kira fax mile fax to jama'a kun je da tarihin tarho ita ko to amma shi kuma tarho yake aiki ka ji dai mun bayyana maka yadda tarho yake aiki a nan ko yayin da ya zama daga nan ga wannan kan tarho kana gani wannan kan tarho na wannan ya tafi waya ta bi ta bi ta bi har je ta haɗu da naitar idan ba kuma ta ba shekarun baya kamar 1980s aka rinka haɗa a garin nan ana kafa wasu wayoyi a ƙarƙashin ƙasa waɗanda waɗannan wayoyi su suka sa yanzu kowace anguwa za ga akwai wayoyi na nikel in kana so sai ka tafi hukumar nikel sai ka cika form sai su baka sharuɗa sai ka cika su a zo kafa maka sai ka ga irin wannan tarho ɗin a gidanka sai ka zauna kana ainihin waya to yaya yake aiki sabda ka buga waya daga nan daga nan kai tsaye ba wai sakwata take tafiya ko kano ko katsina ba daga nan in ka buga waya sai ta tafi hukumar nital ɗin garin ku tukuna don haka idan nital ɗin ku ta ƙauye ce sai ka ga an ce ba wuta ba za ta yi aiki ba to nital ɗin ƙauye ke kaga sai ka ga to ai kai gidanka da wuta wa za a ce ba wuta a'a don sakon in ka tura shi daga nan sai ya tafi nital in ya tafi nital akwai switch akwai wata kwakwalwa a nan wadda za ta duba ina ake son sakon ya je ita kwakwalwar tana fahimtar rubutu ne fahimtar farko da kake sai ta ga zero tukuna idan ta ga zero to sakon na nuna za ta fita garin idan ba ta ga zero ba sakon yana nuna iya garin mai kyau don haka idan anan zariya kake da ka buga wa sai ba ka sa zero ba sai ka sa 33 idan landline ne zuwa landline ina fatan mun gane idan ka sa mata zero to kana ce mata za ta fita kenan in ka ƙara zero ba kana cewa to ta fita daga ƙasar idan ba zero ba sai ka sa plus duk ma'anin su ɗaya da zero zero to kano 6 ce to kano da yake babban gari ne sai kaga an raba wani wurin an sa 6 wani wurin an sa 64 haka sai lambobin su zo dan haka sadda ka buga da ka ɗauki wayar ka ka buga 33 sai wayar ta fahimci cewa to iyakar zariya kenan kana sa mata 0 ɗaya ka sa 64 sai ka fahimci to kano ne to a kano ina 6 kana sa 6 sik sai ka fahimci kundila mai anguwar kundila gidan wa sai ta ga 3 sai ta gane to layi za kenan sai ta ga 9 1 to gidan wane kenan sai ta fada gidan ina ba ta an gane sai da aka waɗannan lambobin da kake gani kai ne kake ganin su lambobi turus suna da ma'ana idan kuwa 6-4 ta shiga ta sake ganin 6-4 sai ta ce to wannan yan kaba ne misali yan kaba a ina sai ta ga 8 to layi ka kaza kenan a layin kuma sai ta ga 1 to gidan wane kenan shi yasa ga wani suka zo rubuta a lokacin sai ba an ja wannan an ɗanyen dash haka ana ɗaurar rarrabawa ne in baka san ma'ana abin ba wasu kalmomi ne suke maka na yaran su masana a wannan fagen kun ji yadda waya kun ji yadda telefon yake aiki jama'a daga nan da ka yi shi kenan zuwa can ko amma wata tambaya mai ban mamaki ita ce daga nan zaria zuwa Sokoto waya aka ga to da ne ake jan waya jama'a za mu zo mu magana akan wannan insha Allah ba waya aka ga ba ina fatan duk wanda yake wurin laccan nan yake bukatar ya samu fahimta akan wannan abu ya tafi Michael zai ga wata katuwar area wannan area da zai gani zai ganta da wasu abubuwa a samanta iri-iri amma abu ɗaya nake so nan ka lura akwai wasu ganguna to waɗannan gangunan da kake gani ba ado bane duk wanda ka cije to ka raba wani garin da Zariya. duk wanda ka ture ka raba wani garin da Zariya. to kasantuwar Zariya cibiya ce shi yasa ba ga waɗannan abubuwan sun yawa in ka je wani garin ma sai ka ga kwaya ɗaya ke in ka je wani garin sai ka ga ba wannan ma wannan gangar da kake gani a saman wannan abata nital za ka ga ta kalli sokoto sai kuma ka ga wata ta kalli kaduna sai ga an sa wata kuma ta kalli jos wata kuma sai ga an sa ta ta kalli makurdi wannan shi ake kira microwave zan yi bayani akan shi na zo insha Allah yanzu kai na son ka gane ya telefon yake tafiya ne a sanda ka buga waya wannan mun ba a aiki a sanda ka buga waya a saurara jama'a sadda ka buga waya muka ce daga nan za ka tashi ta je nitel din garin ku to daga nitel din garin ku za ka shiga wannan switch ka gano idan aka tura ta ko to amma sai ta fita jikin wannan karfa shi yasa a tsarin doka ta sadarwa sojoji ake ajewa suke kwana suke wuni a nan ba yadda wani ya tafi fitsari wani ya tafi cin abinci ba a tsaro na sadarwa nan wurin dole ya zama akwai kyakkyawan tsaro da makamai mugayen makamai don ba a son wanda ba a yarda da shi bai zo nan don wani ne mugun nufin zai tafi aikata wani abin bai san a sadarwa sai zo ya tuggude wata waya nan ina fatan mun gane to wannan wurin yana haɗa da ɗakin da switch ɗin yake sadda ka buga waya ta tafi switch ɗin nitel switch ɗin shi kuma sai ya ɗauko ta daga nan sai ya dubi wani gari ne ka sa 064 064 yana nuna Kano to sai ta dawo sai ta kalli ina Kano take ga inda Kano take to kun ga yadda fatan zai taho jama'a ta waya zai taho haka ya biyo sai biyo cikin wannan gangar sanda ya zo cikin wannan gangar to waya ta kare anan kuma sai iska idan sakon ya taho sai ne mai yiwa in ya zo kwankwasa sai ya tsaya mai yiwa in ya makarfi sai ya tsaya ma'ana sakon wannan tazarar ta yi nisa ya biyo iska ya taho to sai ku ga hukumar Nikel ta sake zuwa daji ta kafa wata in ta kafa wata sai a sake sa wata gangar a nan wannan gangar da ke nan tana kallon wannan ne suna kaucewa koyawa ne aiki ba zai yiwu ba to ana iya gano wannan wannan ne ta hanyar wasu na'urori da zamu zo mu bayanai dan haka haka gangunan suke kallon junansu to sai ake kira microwave ba sa yadda da kwana ana samun kwana ko bauɗewa sako ya yanke Allah yake wan sama'i zatul hubuk ina fatan mun gane wannan saddasa aiko da sako a zariya wannan ta karba sai kuma ku ga wata ta sake kallon nan ita kuma wannan da ta kalli nan to ta kalli ta gaba da ita ne haka za su ta karban karbe karban karbe karban karbe har ta kai wadda take karkashin switch wadda take switch din Kano ita kuma sai ta karba sai ta tura gidan amma da yake saƙo ne an shirya shi kamar tunanin kwakwalwar ɗan adam yanzu zaka iya tuno makka yanzu zaka iya tuno lahira haka ne amma kana wuri guda to nan da nan sata izin da gaggawa da ka buga sai ka ji har isa can to amma nau'i biyu ne shi kuma tarho akwai analog shine yake cewa tarho din gargajiya akwai kuma digital analog din nan shine zaka buga shi wani lokacin sai ya shiga wani lokacin ya shiga sai ya dane. sannan sai ka ji ya fara sai ya daɗe saboda a hankali yake tafiya amma digital da ka buga ka tura kawai sai ka ji ya haɗu to waɗannan abubuwa kaɗai ina son da ya fahimci yaya tarho yake aiki ina ga daga waɗannan bayanan an ɗan fahimci kaɗan daga yaya tarho yake aiki to kun ji tarho jama'a kuma kun ji fasahohin da ke tattare da tarho ko yanzu mun kwana kan cewa ta hanyar tarho ana iya aikawa da me ana iya aikawa da magana ta baki ko rubutacciya a ganta a wani wuri ko a fitar da ita a takarda ko muka ce iya idda fasaha ta tsaya kenan to ana nan sai zan wannan abin da za a iya aikawa ya fita a matsayin sa zai iya fita ko da zane ne a jiki kamar wannan da ke da rubutu zai iya fita za a iya fitar da shi da kala za a iya fitar da shi da komai to sai matsala ta taso shi ne za a iya aika da hoton bidiyo ta telefon sai telefon ya ki ɗauka sai da aka samu wani ƙwararren masani a ƙasar america sai ya zauna sai canza wasu lambobi yana canzawa sai ya gwada sai ga hoton yana shiga amma yana rawa wannan fasahar ita aka fi sani da video phone video phone wannan video phone ka taɓa ganin shi mai yiwa sai dai ko baka san shi ba wani lokacin za ga a CNN ana rahoto sai ga mai rahoton yana rawa haka haka to ta hanyar wayar tarho ne sakon yake tafiya saboda wannan waya ta tarho ba ta kai karfin ta iya daukar na ba ta kai eh ne eh tambaya ce wayar tarho ba ta kai karfin ta iya ɗaukar hoto na bidiyo ba to amma an matsa mata to sai ta dauka din tana layi kamar ka samu yaro ne dan shekara 20 sai ka dora mai buhun dawa zai iya kaiwa amma za ga yana layi ko wannan video phone fasaha ce wadda ake iya amfani da ita wajen aikawa da hoto na video don ya ainihin tafi nesa amma ta hanyar tarho kuma yadda ake yi abu ne mai sauƙi jama'a wannan na'urar taka wannan telefon ɗinka shi za ka haɗa da kamera kawai da ka haɗa shi da kamera shi kenan sai kai dialing da ka buga ga lambar da kake so akwai wata fasaha a jikin hansar na tarho din da yake iya daukar wannan sakon ta musamman kana daddanawa sai ka tsaya sai ɗauki dauki hotonka da ya dau hoton shikenan wani yana duba maka yayi yayi eh can kuma ana jin ka ana ganin ka eh sai ka fara magana to kana maganar saboda wayar ba ta da karfin ta dauki hoton shine sai a ga kana kana wani irin haka kamar katun kana haka kana haka kana haka kana haka ina fata an gane saboda wayar ba ta kai karfin ta dauki hoto na sakon bidiyo ba Allah ya taimake mu yanzu iya nan muka kwana game da harkar tarho ko to iyakar fasahar tarho kenan wajen isar da sako to sai ita kuma kwamfuta ita ko kwamfuta abin mamaki tarihinta ba zai yi ba sai an hada da musulunci domin kafin zuwan musulunci ba a san wata na'ura kwamfuta ba domin kwamfuta ɗin ba wai ita ce asalin na'urar da kake gani ba wani nau'i ne na lissafi wanda zuwan musulunci ƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo da lissafe-lissafe da sigogi iri-iri dubi lissafi game da mala'iku mai Allah ya ce alaiha tisa'ata ashirin wannan wani lissafi ne can in ka tafi maganar rabon gado akwai lissafi lizzakari mislu hajjin sayani wannan wani lissafi ne in ka taho mala'iku game da lissafa fuka-fukansu ya ce ulu ajini hatin masna wa sulasa wa ruba sai ce ne yazidu sun halki ma sha'u wannan wani lissafi ne waɗannan lissafe-lissafen sai aka samu malaman musulunci da suka haɗa su gaba ɗaya sai suka fitar da abin da aka fi sani a yau da arithmetic lissafin ka ce ɗaya a haɗa da ɗaya suka fitar da lissafin da aka fi sani da mathematics a ce 2 times kaza minus kaza a soke kaza misali a ƙarƙashin wannan sai aka fitar da lissafin da aka fi sani da algorithm aka fitar da abin da aka sani da algebra aka fitar da calculations na physics aka fitar da na chemistry da sauran duk lissafe-lissafe da suka fita waɗannan lissafe-lissafen da suka fita manya-manyan malamai ne suka ainihin zauna suka fitar da su kamar yadda na ce ba zaman wannan tarihin muke ba muna son mu kai wani wuri ne da suka fitar da waɗannan lissafe-lissafen sai suka yi standardizing ɗin shi sai suka tabbatar da shi suka tsara shi sai aka ci gaba da karantarwa a makaranta da aka ci gaba da karantarwa ɗaya daga cikin ɗaliban da ya je wannan karatu ba musulmi ba ne kafiri ne sai zai zauna sai ga wai ya kamata a samar da wata na'ura wadda za ta iya irin wannan lissafin akalla wadda za ta iya haɗawa da rabawa da cirewa da makamantan haka sai aka samu wani masani sai zauna ya ƙirƙiro fasahar da a yau aka santa da calculator calculator shine na'urar farko wadda ya fara buɗe wa kwamfuta kofar shigowa wannan calculator sai ya zama yana iya haɗawa ɗaya a haɗa da ɗaya ce biyu biyar a kwashe biyu ya ce uku to iya abin da yake iya yi kenan to ya zauna ya yi shi ya rubuta abin da ya rubuta ya mutu wasu suka zo suka kara wasu abubuwa da ake yin lissafe lissafe da su a yau wasu ma abubuwan an daina amfani da su daga wannan lissafin sai aka fara tunanin a ah, to ai ya kamata a samar da wata na'ura da ta fi wannan girma wadda za a zauna a yi irin waɗannan lissafe-lissafen sai a ban mata in aka ban mata da ake so sai a zo a duba waɗannan su ne abubuwan da suka yunkurar da masana a kan ƙirƙiro wannan na'ura da ake kiranta kwamfuta wanda ya san turanci ya san mai take kwamfuta kalmar kwamfuta da turanci in the literal meaning tana nufin lissafi ko mai lissafi mai lissafi mai kan gado sai aka samu wasu masana daga cikinsu akwai maza akwai mata suka zauna sai suka fitar da na'urar kwamfuta amma a wannan lokacin kawai abin da na'urar take iya yi shine tana iya karɓar lissafe-lissafe da za a sa mata wannan shi yasa aka tsai da sunanta a kwamfuta wato mai lissafi don haka laraba suke kiranta alhasu alhasu mai shigen lissafin tsuwa sifa ce ta mubalaga daga nan sai wani ya tunanin to ai in dai za ta iya ɗaukar lissafi to ya kamata ta iya ɗaukar abcd to aka juyin duniya a nan sai kwamfuta ta ki ɗaukar abcd amma da ka sa mata lissafi za ta iya ɗauka amma ta ɗauki abcd sai ya gagara to dole sai aka ƙirƙiro wata fasaha sai aka sa mata wadda wannan fasaha a cikin ƙwaƙwalwar kwamfuta take har yau kwamfuta ba ta san a ba jama'a har yau in ka rubuta maka A eh, ita ba A take ganin shi ba kai ne ka san shi a A kwamfuta ba ta fahimtar komai sai lissafi lissafin kuma da kake fahimta ya kare ne a ɗaya da sufuli one da zero kawai don haka duk wani abu da ka sani wanda ba one da zero ba ba ta iya fahimta one shine A zero kuma a'a to wannan shine yaranta to yanzu tunda ana so ta fahimci Abdullahi ya za a yi da ita kenan kun ga dole a samu mai ta ko to shi yasa aka samu wata fasaha sai aka saka tsakanin kwakwalwarta da kwakwalwar saƙon da za a tura sadda duk ka zauna ka rubuta a kwamfuta a sai shi wannan fasahar ta fahimci to a yaren kwamfuta to an ce mata misali an ce mata 01 kenan don haka kai sai ka rubuta mata shi kuma mai fassara ka sai zai ce masa an ce 01 tunda an ce 01 to 01 din nan shine sai ka fitar maka to A kenan amma ita ma baka san A din ba ita 01 ta sani kamar yadda kaga ana wa'azi da larabci mai fassara na yi mai ainihin saurare na yi wannan da yi da larabci in ya ce Allahu khalaqa samawati wal ard mai fassara sai ce me Allah shi ya halicci sammai da ƙasa sai kaga wannan ya jaɗa kai to ya fahimta kenan to amma ya san Allah ya san eh, khalaqa bai sani ba amma da an fassara to wannan irin fasahar ita ce take taimaka kwamfuta take ainihin fahimta wajen sakon duk da zaka sa mata sai wannan mai fasara zai fasara mata sai ce an ce ka ba sai ka rubuta ita abin da ta rubuta yanzu misali abin da wannan ya fahimta Allah shi ya halicci sammai da ƙasa in aka zo ka faɗa wannan da ya faɗa asalin magana bai sani ba na ka ce Allah gafa ta malam ka ce Allah shi halitta sammai da ƙasa ma <laughs> ah, za ku da me ka faɗa bai san me kake cewa ba kuma shi ya faɗi magana haka ne ko idan haka kwamfuta an kace mata eh ita ba ta sani ba abinda ta sani zero da one da ya zama kwamfuta tana iya fahimtar kenan yanzu lissafi da rubutu kuma tana iya tara bayanai ko ba ajiye su to mu bar kwamfuta a haka jama'a kwamfuta tana iya karɓar rubutu tana iya kuma karɓar lissafi kuma tana iya tarawa ta ajiye ko sai aka fara tunanin to yanzu rubutun da aka zuba shi babu gyara za a iya gyara shi shine sai aka ce eh sai aka fitar da fasahar gyaran rubutu aka iya gyara rubutu za a iya sa kwamfuta hoto ta ɗauka eh za a iya sa mata hoto za a iya sa mata bidiyo eh za a iya sa mata murya eh sai zama duk abin da ake a duniya na bayanai za a iya sa shi a kwamfuta misali in zaka iya sa mata kiran sallah zaka iya sa karatun alqur'ani zaka iya sa mata waka amma fa ita kwamfuta a wurinta da waka da karatun alqur'ani duk ɗaya ne ba bambanci don in ka sa mata waka sabda kai kake jin waƙar tana jijijin jijijin jijijin to kuma ita tana fahimtar 011001100110 shine yaranta kai kuma kai ne kake jin waka kada ka sa mata qur'ani alaran ma na karanta kana ji kana Allahu akbar to ita kuma calculation ne 01100110 misali haka za ta yi wannan shine yaranta ita kawai kana ga kana ta faɗin wasu 00 da 11 ne kai kuma kana jin qur'ani na fita wannan ya nuna kenan duk bayanin da ake so za a iya sa a computer ko to amma ga wata matsala kuma da ta faru wannan matsalar sai ya zama kwamfuta ba za ka sa mata abin da kake so ka gani ba sai ka je ka buɗe kwakwalwarta kullum ka saka mata kullum sai ka buɗe kwakwalwarta ka saka mata ka ce ga abin da take so yanzu a ce ɗan islamiyya ba zai fahimci karatu ba kullum haka zai sai an fara kwanyar an shirya haruffan tukuna an ɗinke wannan aiki yayi yawa jama'a to da haka kwamfuta take jama'a da da bills take bi sai an buɗe an saka mata sannan za ta yi to tun da abin da za ta yi din nan gashi kaɗan ne to babu komai to sai aka wayi gari mahauci yana so ya amfani da kwamfuta ya zuba wasu bayanai akan kwamfuta mahauci yana son sani yadda zai yanka kwamfuta ta duba ta bata da wata cuta kafinta yana so ya aiki da ita tela yana so manomi na so likita na so injiniya na so kowa yana son ya amfani da kwamfuta haka aka wayi gari a duniya to wannan fasahar ita ta tirsasar da aka fitar da wani abu da aka kira shi windows na daga cikin kuskuren da mutane ke suna cewa window ba window ake cewa ba window in ce na ɗakin ka kenan plural ne windows ma'anar windows shine mahauci akwai inda zai leƙa tela akwai inda zai leƙa kowa yana da nashi winduna ne a wurin ba window ɗaya ba shine ma'anar windows din da haka ba cewa window xp sai windows xp saboda xp din nan da millennium da 90x da 95 suna ɗauke da wuraren da kowa zai iya duba ya abin da yake so to bari tsai da bayanai na a nan cak sai in ce maka yanzu ka ga mun haɗa na'urori guda biyu na'urar farko ita ce farko ko yana iya aika da sako daga ƙasa zuwa ƙasa daga gari zuwa gari haka ne amma kuma farko za a iya waɗannan ayyukan da ake yi da shi kamar da muka faɗi na kwamfuta ba za a iya ba ita kuma kwamfuta tana iya tara bayanai ta tace su ta gyara su yanzu a iya ɗaukan hoton saurayi a mai da shi tsoho mace a ɗauki hotonta a mai da ita namiji a za a iya ɗaukar hoton bush a saka a kan hoton wane sai zama jikin wane ne amma kan kuma na bushe wannan fasahar suka yi ta muku nan yan ba shekarun baya sai a je a ɗauki hoton shehi kaza sai a ninka shi biyu a kwamfuta sai a je a printing a Jos lokacin sai a zo ana sayar da iyayen mu a nan bari a ce kun ga karama shehi yana rabuwa uku iyayen mu suna ta sa hoto suna yawo da shi a ce shehi shi ya rabu uku an ɗauke shi hoto to dubu ma sai a raba mutum miliyan malala gashin tunkiya ma sai a raba shi to duk kwamfuta tana iya waɗannan abubuwan za a iya ɗaukan hotonka kana bacci sai a ɗauke ka sai a ɗauko wata tana bacci sai a haɗa ku a kawo lulluɓi mayafi a sa sai a buɗe kanku ya ce ga wani da wancan an kama shi da ita gashi in ka ce ƙarya ne duba ka ba kai da gidaje sai ka ce a gaskiya ne a a ka kaɗe to duk kwamfuta na iya fara wannan bayanin amma an ka ce yanzu ku duba jama'a yanzu gabana ga kwamfutoci guda uku in ka ce wannan kwamfutar ta aiko da saƙo zuwa wannan ba za ta iya ba in ka ce wannan ta aika zuwa ga waccan ba za ta iya ba to wannan ita ce matsalar kwamfuta tana iya tara bayani amma ba ta iya aika shi to tarhofa shi kuma yana iya aika da bayani zai iya tarawa balle ce tace shi ne sai aka samu wasu injiniyoyi masana a 1969 kuma sojoji ne don haka za ka shiga soja ka shiga na ilimi sojoji ne waɗannan injiniyoyin sai suka zauna sai suka ga to ai idan ana son a aika da wasu bayanai ko kuma ana son misali bataliya da ke zaune wuri kaza ta rinka kallon ne bataliya kaza take ciki tarho ba zai iya wannan ba to ita kuma kwamfuta ga bayanan za ta iya tarawa amma ba za ta iya aikawa ba shi kuma tarho zai iya aikawa amma ba zai iya tarawa ba shi ne waɗannan injiniyoyi sai suka yi zaman ɗaurin aure a wannan shekara haka kun ji waɗanda suka ɗaura auren injiniyoyi ne sojoji su ne limaman da suka zo ba su wannan ɗaurin aure sai suka ɗauko fasahar da tarho yake auruwa da junan shi misali yanzu ku dubi wannan tarho ne wannan ma tarho ne amma yanzu an haɗa su wannan zai iya bugowa wannan wannan zai iya bugowa wannan suna jin junan su kenan ku sani da cewa abin da nake nufi da kalmar aure a nan shine kalmar networking kalmar networking wannan auren baya zama networking baya zama aure sai in wannan zai iya jin wannan kuma zai iya bugawa wannan wannan zai iya jin wannan zai iya bugawa wannan idan har wannan zai iya bugawa wannan amma wannan ba zai iya bugawa wannan ba to connectivity ake cewa shi yasa ku da kuke magana akan GSM wani lokacin ka ce akwai network problem a wani lokacin ba network problem bane wani lokacin connectivity ne ina zariya na bugawa mutumin Kano shi yana ji na ni ba na jin shi to wannan connectivity problem ne a'a shi baya ji na ni ba na jin shi to akwai network problem shi ne shi da matsala ni da matsala amma in a gefe ɗaya ce to connectivity problem ne ina fata an gane wannan ke da haka ba ina ne ake cewa network ba ce network ba da kyau network ba da kyau a ba da kyau shi yana jin ka kai ba ka jin shi to connectivity problem ne Allah ya taimake mu to hanyoyin da suke bi suke ainihin wannan ɗaurin auren ga su kamar haka hanyoyi ne nau'i biyu hanyoyi ne nau'i biyu nau'in farko ana kiran shi guided communications media guided guided kalmar guide da ka sani ta shirya guided communication media guided communications media ana nufin waya da hausa kenan ma'ana ana iya haɗa tarho da tarho da waya ko to ana iya haɗa kwamfuta da tarho da waya ana kuma iya haɗa kwamfuta da kwamfuta da waya don haka bari mu ɗauki kyakkyawan misali yanzu yanzu wannan kwamfuta ce ga ta za mu haɗa ta misali ta hanyar amfani da waya in ga mun soka wannan waya wannan waya ga ta ta fito ina ta je jikin tarho wannan kuma ta jikin tarho da ta taso fa sai mu ɗauko ta ita kuma sai mu soka ta a jikin wannan don haka kun ga yanzu kun ga sadakin da muka bayar ɗaurin auren kun gan shi to yanzu wannan sunan shi guided communication media wato waya da hausa ke waya da waya yanzu za ka yi aiko da saƙo daga nan ya shiga nan ya shiga nan in ma kana so in ya zo kada ya shiga nan akwai yadda kaddabarin da in kai daga nan sai ya tsallake nan sai ya taho nan to da haka yi da waya to wannan duk abin da ya zama physical za ka iya ganin shi za ka iya taɓa shi ake kira guided communication media to iri iri ne ita waya ba iri ɗaya ba ce yanzu kun ga wannan waya ce jama'a wannan waya nau'i biyu ce tana da fili biyu a ciki akwai wadda yake fili biyu a murɗa take to ana kiranta twisted pair twisted pair wai tagwaye murɗaɗɗu akwai kuma straight pair wadda yake ita kuma guda biyu ne state haka suke to waɗannan su ne ainihin fasaha farko da aka fara amfani da su sai dai bari wata faɗakarwa a nan ko kun san cewa wannan ba ɗanyar waya ba ce naka ce ɗanyar waya ita ce wayar wuta yanzu wayar wuta da kake wayar da ita ɗanya ce to in ka sa ta a telefon za ta aiki amma za ta kashe wannan za ta kashe wannan wata rana sai sa ko ga lafi ku fita masallaci take mutuwa da wuri saboda ɗanyar wayar wuta kuke ɗibowa mai guba sai ku yaɗa kawai da kun ji tayi ladan tayi eh to ci gaba da kiran sallah <laughs> ba irin da ake wa lashifika ba wayar da ake sa lashifika ta tarho ake sawa saboda ba wuta ce za ta bi ba ne bi magana ce za ta bi to wannan waya ita ce aka dafaffiyar waya ce ba kuma da ruwa irin da ruwan masara ba na faɗi da hausa ne kawai don ka gane to irin wannan wayar da za ku samu ta yanzu in kuka gina masallaci sai ku samu wayar telefon ku ɗaura wannan tabbatar muku amplifier ku speaker ku microphones ɗin ku ba su daɗe ba su samu matsala saboda wannan wayar wutar da kuke sawa tana tafiya da magana kuma tana tafiya da guba daga nan ta ɗiba ta kai daga can kamar dai cutar kanjamau to don haka kuna nan sai a ce amplifier ya ƙone ladan ya haka ya ce ni kawai ina kiran sallah yara suka ce ba sa ji yawa ba zai kone ba kanjamau ta kama shi <laughs> ina ba ta gane saboda haka wayoyin kun ji irin su wannan fa'ida ta farko kenan ana kiranta twisted gear akwai kuma straight gears to ana nan sai zama kun san mun faɗi matsalar da ke tattare da wannan ko ba ta iya ɗaukar bidiyo ta aika da shi to sai masana suka ƙirƙiro wata sai suka sa mata coaxial coaxial cable ita kuma ita ce wayarka da kake sa daga talbijin zuwa video ko daga dish ɗinka da ke tsakar gida ya shigo ya zo bayan receiver ka wata waya ce ga shi bayanin ta da hausa don wannan laccar na fatan zan buga ta da hausa yadda Allah ya san bahaushe ya karanta ta zai fahimci wannan laccar da kyau da ikon Allah waya ce za a ganta kwaya ɗaya a ciki mai tauri kuma mai ƙarfi an kawo wata totuwar roba an naɗe ta an kawo wata cukurkuɗaɗɗiyar waya an naɗe ta wannan kwaya ɗaya ta ciki ita ce take isar da saƙon to ba ɗanyar waya ba ce dafaffiyar waya ce akwai wani chemical akwai wani sinadari a jikinta amma ba taɓa za ka ji shi ba ko ka ɗanɗana ba za ka ji ba amma ba ɗanyar waya ba ce to tana ɗaukan saƙo na bidiyo tana iya kai shi nesa tana iya ɗaukan na murya tana iya ɗaukan na rubutu ana kiranta coaxial na fatar an gane ita ma tana ƙarƙashin guided communications media to amma wannan wayar yanzu in ka taɓe ta daga nan za ka aika da bidiyo mutuwa ba zai je ba ba zai je ba daga nan in ka taɓe ta ma zuwa nan ba abin nan a gwara ba za ta kai sako ba sai sakon ya kasa za ka gani lokacin in dish ɗin ka yi nisa daga sama ko daga tsakar gida in ka ja waya sai ka ga waƙi to anan ana buƙatar sai an samu wata ɗan na'ura da ake kiranta rikita ko busta sai a sa wadda in ta zo inda saƙon ya daɗe sai a sa na'urar ita na'urar sai ta sake ɗauko saƙon garau sai ta tura shi gaba ina fatar an gane to amma yanzu wannan karatun da muke muna son a gan a muciya za mu ta siyar da tuta ne muna sawa a ɗaya fada to shi ne sai masana a wannan harkar sai suka ƙirƙiro wata waya sai suka sa mata fiber optic fiber optic ko optical fiber duk kana iya kiranta mu da yake turancin ingila muke yi sai mu rubuta ta haka fiber optic amma 'yan america za ka sun rubuta ta haka fiber F-I-B-E-R mukuwa masarauniya ne we speak the Queen's English fiber sai a sa F-I-B-R-E kamar yadda muke rubuta mita haka ake rubuta fiber optic wannan wayar fiber ba ta nan jibja a nitel ka je ka shiga nitel yanzu za ka ganta sannan ga ta nan an naɗe ta an ku ta zo ta bi ta saman gidanka wayoyin nitel ga ta nan mai kauri ita wannan wayar tana iya ɗaukan saƙo komai nauyin shi kuma ko menene a cikin shi ko murya ko hoto ko bidiyo ko yawan shi za ta ɗauke shi cikin gaggawa za ta kai shi ita ake kira fiber amma ga wasu tambihi barin ya nan musamman na san akwai masu sata waya a garin nan ta nitel to yana da kyau sai in wannan tambihi ita wannan wayar an haɗa ta da ainihin wato zalilika ne a ciki waɗanda suke sirara kamar gashin kai na mutum sannan ita ta tashi tura sakonta tana turawa ne da haske take amfani sakon magana ce sai magana ta zama haske sai ka rinka bin wannan zalurukan. don haka tana da ƙarfi tana da sauri amma ana naɗe ta da wata guba wannan gubar da ake naɗe ta da ita shi yasa ba a aikinta da ɗanyen hannu haka to an sa safa hannu irin masana ƙwararru a wannan fagen safar wani lokacin akan so ka sa ta don ta yi nisa a jikinka saboda gubar in ta taɓa ka idan ka ci tana tsinka hanji idan ka taɓa a ido tana kashe ido idan ka taba a zakari tana kashe mazakuta ka in mace ce kuma tana hana ta haihuwa wannan wayar da kuka gani ga ta nan a saman naikwal ko kuma in ka je hukumar naikwal za ka samu ga ta nan a wani gargara kato a naɗe to wannan wani tambihi ne kawai na yi don haka sai a yi a hankali ba in ta faɗo da za ta tsinke ta faɗo kaka je ka damuke ta da hannu sai ka je ka damuke ta da hannu ko ka wanke hannunka ba ta wankuwa don haka in ka taɓa ta sai ka je wurin likitoci masana ko injiniyoyi masana su ce ga da irin sabulun da ake wanke ta kai kawai in ka taɓa ta ka ɗanɗanan gubar kamar gubar batir ne ka ji a baki amma kuma ruwa bai wanke shi omo bai wanke shi morning fresh bai wanke shi za ka iya wankewa ya daina wari amma sinadaran suna nan to da zaran ka taɓa zakarin ka wajen tsarki sai ka kashe a zakarin ka a zuwa kalawa aljanu saboda sun sun ki lauyoyi mun ba su shawara sun kun da yake ba su jin magana komai sai a kalawa aljani a ce aljani ne ya kashe mishi a zakari masu roƙa shi ta cinye kuɗin ku ina fata an gane Allah ya kiyaye to ana nan sai wata fasaha sai ta fito wannan fasaha ta daɗe amma daɗewar wadda ta kamfanin sadarwa na amerika mai suna tnt atnt American Telecommunication American Telecommunication and Telephone and Telegram American Telephone and Telegram ko American Telecommunications and Telephone and Telegram haka dai sunan kamfanin yake atnt sai suka zauna sai suka kirkiro wata waya wadda wannan fasahar ta fiber suka ɗauka amma sai suka sa mata T1 T1 ita wannan T1 ba ta da bambanci da ainihin wannan fiber optic sai dai wajen ninka saƙo saƙon da fiber za ta ɗauka guda ɗaya to ita wannan T1 za ta yi ɗaukan guda ashirin da hudu tana ninkawa ne kawai amma fasaha duk da yake sai dai kawai ta ci ta faɗin ɗaukar sako ma'anar ciwon ɗin din shine technology number one technology number one wato fasaha ta ɗaya wannan ciwon daga cikin aikin ta shine idan aka jawo waya idan ka jawo waya da ita ta shigo gidanka kwaya ɗaya to zaka iya rabawa ya ka samu telefon layi guda ashirin da hudu kuma layin kowa da lambar shi misali yanzu lambar mu ta aya ita ce 069 334812 in baka sani baka sani ba ta to yanzu wannan 069 334812 idan musa Michael suka shigo min da T1 gidana wannan layin yadda kuka gan shi shi aka shigo da shi amma za a raba shi so 24 dan haka sai in ja sai in kai wa yara sai a sa musu 334812 sai a ƙara 1 da haka duk sanda ka tashi bugowa 334812 to za ka zo asalin switch din sai a ce to idan ɗakin su wane ne ƙara 1 idan ɗakin su wane ne ƙara 1 2 in ƙara kaza har 24 sai zama waya ɗaya ce amma kuma ta zama waya 24 amma an zo biyan kuɗin waya kuɗin ɗaya za a biya kamar yadda mita ɗaya ke shigo gidanka kowa ya ja waya ɗakin shi ko mai kallon talabijin ya kalla bai san san da mai kallon firij yake shan ruwan sanyi ba kowa da abin da ya dame shi amma waya ɗaya ce ta shigo to wannan fasahar ciwon take da ita ita ma guided communication media ce sai gwamnatin ƙasar america sai ta ce wannan kamfanin dole ya sayar da wannan fasahar ya sake ta ya zama ba shi kadai zai amfani da ita ba an yi wannan a 1980 ya shekara ashirin da shida da suka wuce da hukuma ta matsa kamfanin sai yadda ya siyar yadda ya siyar da wannan fasahar sai ta fito waje to da ta fito waje su ne sai kamfanoni irin waɗannan namu sai suka fara siye su ne globe mtn da makamantansu misali a kan amurka su ma suna da su su ne sai kamfanoni da masu zaman kansu sai suka ainihin fara siyansu to da suka fara siye sai zama bari in muku misali don ku fahimta sai dai wannan misalin kuma ya kamata kamfanin globa su biya ni domin tallane zan yi musu kamfanin Glo su ne suka fara naɗa irin wannan fasahar a Afirka ta yamma gaba ɗaya shine sun rinka bi gari gari tsakanin gari da gari suna haƙa rami suna zuba wasu wayoyi sai na ji mutane suna cewa wai fiber ce fiber ce kaga wannan karambani ne wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun wai sai da ka je ka tambayi shi ne hakan wace irin wa ce ce na dai jimin masana na cewa ba dan da ko mai haka rani shi zai gaya maka sunanta to ilimin ka bai da asali ba fiber ba ce T1 ce ma'anar wannan shine nan gaba glo za su fara siyar da landline kamar irin wannan na kasa in ka jawo layi ɗaya gidanka ya ishi duk mutanen gidan kowa ya ishe shi kawai in aka tashi biyan kuɗi kuɗi ɗaya ba a biya in yaro kaza ya kika kin daga nan sai a rufe layin shi sai dai rinka karbe ba zai kira ba to ita ce glo suka sa ma'ana nan gaba kenan glo za su karbe harkar sadarwa